Ma'aikatar lafiya a jihar Plateau ta ce har yanzu bata tabbatar ko mutane 43 da ta killace suna ɗauke da kwayar cutar coronavirus ba. Kwamishinan Lafiya a jihar Plateau Dr. Nimkon Ndam ya ce sun killace wasu 'yan kasar China da ke aikin haƙar ma'adinai a ƙaramar hukumar wase a nan jihar Plateau tare da wasu ma'aikatan da ke cuɗanya da su. Dr. Ndam ya fara ne da matakan da ma'aikatar lafiyan jihar Plateau da jami'an hukumar lafiya ta duniya da hukumar kula da shige da fice ta ƙasa suka ɗauka tun lokacin da wasu 'yan ƙasar China suka shigo jihar Plateau a makon jiya. A ranar Juma'a da ya wuce, gwamnan Plateau ya samu wani wasika daga mutane Immigration Service, Nigeria Immigration Service, cewa akwai mutane Chinese guda hudu da sun shiga eh, jihar Plateau sun je wurin mining a wasi. so da muka samu wannan wasika sai mun ce to bari mu fara a muka fara aiki immediately tara wadansu team namu sai suka je kasan wasi amma inda suka shigo sun tashi daga kasan china sai sun zo addis ababa wato ethiopia kenan sai sun zo abuja a can addis ababa an yi screening nasu na coronavirus ma an zo abuja ma an sake a yi musu screening to amma ya zuwa yanzu mutum nawa ne wato aka keɓance su domin a tabbatar da ko suna da wannan cuta ko babu in ka yi jimila duka zai zama arba'in da uku dukansu ba wani wanda yana da alaman cutan ba so mun bantun da ba su da shi ma mu ce akwai cutan a plateau ba kada a damu ba a yanzu dai ba su da shi so kowa ya kwanta da hankalin shi amma ma'aikatar lafiya na jihar plateau ta shirya idan ma an ce an samu wannan cuta a shirye muke muna da isolation ward a jude na da isolation ward a plateau hospital kwamishinan lafiya ta jihar plateau kenan dr nimcon ndam A cewar Dr. Rinfa Amos da ke cibiyar binciken cututtuka da magungunan dabbobi ta ƙasa da ke VOM a nan jihar Filato, wanke hannu da sabulu zai hana yaduwar cutar coronavirus. Shawarar da za mu ba mutane shine cewa a rika maintaining wanke hannaye da sabulu sai da hand sanitizer ehe a wanke hannu kafin a ci abinci a wanke hannu idan an shiga toilet a wanke hannu idan an je kasuwa an yi zumunci da mutane da yawan dawo a wanke hannu in an kirga kudi a wanke hannu shine zai taimaka mana kwamishinan yada labarai a jihar plato mr dan manjan ya ce gwamnati ta shirya don dakile duk cututtuka masu yaduwa inda ya gargadi masu yada labaran karya game da cutar da su guji yin hakan. Gwamnati za ta ɗauki mataki akan duk wanda yake yada eh, jita-jita yana yada labarin da yake na kanzon kurege ne. Da zarar mun sami eh, wani labari za mu koma wajen eh, 'yan jaridu mu wasa ma mutane za mu koma wajen shugabannin al'umma sarakuna da shugabannin addinai daban-daban mu wasa musu saboda haka um, bayan ranar goma watan maris da yake muna da jami'an mu a gurin za mu sake tara yan jarida mu gaya musu menene eh, muka muka gano idan suna da cutar za mu gaya ma al'umma domin mu san yadda za a yi kokari a magance shi babu su da shi za mu gaya ma al'umma duka. Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Filato Mr. Dan Manjan Zainab Babaji Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.